Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alherin Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makiri. an lalata wani babban ginin bene a birnin gaza inda kamfanin dillancin labaran associated press ko kuma ap da kuma al jazeera suke a wani farmaki ta sama da isra'ila ta kai ji asabar yayin da kazaman tashin hankali tsakanin isra'ila da 'yan tawayen falasdino da aka faro tun shekarar hudu ke ci gaba jiragen isra'ila ne suka kai farmaki kan gaza kana kungiyar 'yan tawayen hamas ta maida martani da harbin rokoki yayin da fadar tsakanin bangarorin biyu ke shiga dare na biyar wani ginin bene mai hawa goma sha biyu da ke dauke da gidajen kwana da wasu ofisoshi har da na kafafen yada labarai wani makami mai linzami na isra'ila ya rusa ginin bayan mai ginin ya amsa wani kashedi ta waya daga sojojin isra'ila sa'a guda kafin harin a hali da ake ciki a jiya asabar shugaban amurka joe biden ya bayyana matukar damuwarsa ga firaministan isra'ila benjamin netanyahu game da tashin hankali a isra'ila da gaza yana mai faɗa wa shugaban falasdino mahmud abbas cewa hamas ta daina harba rukoki shugaban ya riga ya tattauna da netanyahu a ranar laraba amma wannan ne karin farko da ya hira ta waya da shugaban na falasdino tun lokacin da ya ɗauki ragaban mulki a fadar white house a watan janairu biden ya dawa a bas cewa dole ne hamas ta daina harba rokoki akan isra'ila kana ya nanata wa netanyahu cikakken goyon sa ga cewa isra'ila tana da 'yancin kare kanta daga waɗannan hare-hare daga ƙungiyar 'yan bindigan da wasu ƙungiyoyin ta'addanci ke yi a gaza a cewar wata sanarwa ta daban da hukumar zartarwar amurka ta fitar shugaban ya kuma yi allah wadai akan hare-hare babu kakkautawa akan birane da dama a faɗin isra'ila a cewar sadarwar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc kasar habasha ta kuma jinkirta babban zaɓinta. bayan da wasu jam'iyyun adawa suka ce ba za su shiga zaɓen ba kanin yakin da ake gwabzawa a yankin tigiri na ƙasar na nufin ba za a gudanar da zaɓe a wurin ba lamarin da ke kawo cikas ga yunkurin prime minister abiy ahmed na raba madafun iko shugaban hukumar zaɓen ƙasar birtukanin midexa ya faɗa a wata ganawa a jiya asabar da wakilan jam'iyyun siyasa cewa za a dakatar da zaben ranar biyar ga watan yuni a kasar mafi yawan al'umma ta biyu a afirka yana mai nuni da cewa akwai buƙatar kammala buga takardun zaɓe da horar da jami'ai da kuma shirya bayanan zaɓen hukumar zaɓen ta ce za a jinkirta zaɓen zuwa makonni biyu ko kuma uku dubban masu zanga-zanga sun yi tattaki a kan tituna a birane da dama a turai a jiya asabar da ma wasu sassa a fadin duniya domin nuna goyon baya ga falasɗinawa a rikicinta da isra'ila a birnin paris 'yan sanda sun yi amfani da barkonon tsohuwa da ruwan zafi suka tarwatsa wani taron gangami na goyon bayan falasdinawan duk da haramci da hukumomi suka sanya domin jin tsoron samun wani sabon rikici a lokacin da ake fama da wannan kazamin tashin hankali tsakanin isra'ila da hamas ma'aikatar harkokin cikin gida ta ce kimanin mutane 2,500 zuwa 3,500 ne suka taru a unguwar babs mai yawan bakin haure a arewacin babban birnin alhali wadanda suka shirya taron suna ikirarin mutum dubu biyar ne suka halarci taron da aka jibge jami'an tsaro da yawansu ya kai dubu hudu da dari biyu a ƙarshe biranen taipei da new taipei a taiwan suna kan matakin gargadi na uku wanda mataki ɗaya ne ya rage kafin dokar kulle ta fara aiki biyo bayan karuwar samun waɗanda suka kamu da cutar coronavirus har 180 sabbin kamuwa da cutar sun kawo yawan mutanen taiwan masu coronavirus zuwa kasa da 1,500 matakin gargadi na uku na bukatar tilasta saka takunkumin fuska tare da rage girman tarukan jama'a an yaba wa taiwan a matsayin wadda ta sami nasarar annobar saboda bata sami sabbin kamuwa da cutar a cikin watanni labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc ga Madina da shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da shigowa zauren VOA. Yau ma muna kan maudu'in mu na kalubalen fitauci daga arewa zuwa kudancin Najeriya. Muna babin tambayoyi ne da ra'ayoyi da mahalarta zauren ke bayyanawa. Wannan matsala ce wadda duk lokacin da aka koka ta da shugabanni sun ce za su duba wannan bangare amma ko da sun duba din ma zuwa kwana biyu sai ga wannan abubuwan ya kara zuwa ya lalace. Kuma a nan ma nake yabawa da shi gwamnan jihar Filato gaskiya yana yin namijin kokari ganin cewa a yanzu haka dai sati sati biyu da ta wuce duka sojojin da suke cikin hanyoyin da suka shafi iya jihar Filato an janye su gefe guda sai dai in kun samu wata matsala su zo su taimaka muku. Amma magana su tsare ku su haɗa gosulo su hana ku wucewa da wuri su ci mutuncin ku su anshi kuɗi a gurin ku daga sati biyu zuwa yanzu ina tabbatar waɗannan sun yi kokari to amma fa daga iyakar Filato da akwanga akwai yankin da ya shafi kaduna akwai yankin da ya shafi nasarawa kuma tabbas sojojin nan suna nan suna azabtar da direbobin da suke ɗauko mana waɗannan kayayyaki ina kira ga shugabanninmu akan jajircewa da kuka akan waɗannan abubuwa da suke kan gabanmu to waɗannan koke namu da muke gabatar muku da shi kuke gabatar da shi zuwa sama to a taimaka mana domin wannan abun ba wanda yake cutarwa illa irin mu da muke bin wannan kan hanya a kullum ko da yaushe ne mana fatan alkhairi da fatan Allah zai sa a tashi lafiya Ah, jama'a assalamu alaikum nawa tambaya ne kawai nake so in yi sai dai kafin nan tambayar tana dan da alaka da abin da shi wannan mutumin daga kungiyar ah, ma'abota kafafen yada labarai ya yi nam na farko ni dai dan jarida ne kuma ina bibiyar yadda al'amura suke tafiya idan na bayyana ra'ayi na ban yi kuskure ba wannan ra'ayi na ne amma ina ganin ni tun da nake aiki ba taba yin wani yajin aiki wanda zan ce ya yi tasiri kuma ya yi nasara kamar wannan yajin aikin da aka yi ba ko shakka babu babu bukatu ko ɗaya da muka muka ji cewa kai tsaye an maganta su amma labarin da muka ji yanayin da wannan yajin aikin ya haifar a can kudu shi ya nuna cewa lalle lalle ya yi tasiri abubuwa da dama suna faruwa yan arewa suna faruwa ga yan arewa wanda nan take zaka ga kungiyoyi sun hito suna ta maganganu kamar irin kungiyoyin dattawan arewa da kungiyoyin hadan da tuba na arewa da sauran kungiyoyi da dai sauransu to amma a nan ji dalilan da yasa wannan kungiya ta janye wannan yajin aikin da muke gani ya zame kamar wani a zakaran gwajin dafi shine waɗannan bukatun da ta gindaya waɗanda kusan duka sun shafi membobinta ban sani ba ƙungiyar nan dai mafi akasari dai ta yan arewa ce sannan tana da masani irin abubuwan da ke faruwa a arewa ko a lokacin da ta ambaci abubuwan da suka faru a kasuwar sasa ibadan mafi akasari ta karkata ne kawai ga abubuwan da suka shafi membobinta shin ina batun sauran yan arewa da kuma irin damuwar da suke ciki wadda irin wannan yajin aikin da kuka shiga ba kwa ganin cewa wani tafarki ne da zai iya kwato wa arewa yancinta saboda ta zaɓi ita ta yi zaman lafiya ba za ta yi ramuwar gayya ko ba za ta yi wani abu ba shi ne yasa kuke ganin za ku iya janye yajin aikin nan saboda abin da kawai shafi membobinku amma ya bar sauran 'yan arewa a gefe na gode kwarai da gaske kila ya kuma babban teburi ko eh, ko su sakonni eh, a bari dan karanta guda biyu <laughs> sai in aka ba da amsa shikenan a rufe taro sako daga nuruddin nuhu karami assalam najeriya ƙasa ce guda ɗaya kowa yana da 'yancin zama da kuma yin kasuwanci a kowane sashe na ƙasar nan 'yan kudu su yadda da haka a zauna lafiya sai muhammad bello sa'idu da ya ce allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar mu najeriya amin kamal abdullahi ya ce allah ya saka mana mu 'yan arewa ahmad lamido in ba a biya muku bukatunku ba wallahi ku sake komawa yajin aiki <laughs> to su ne karshe <laughs> to bari baka shugaba <coughs> a ah, kai ni yau ranar murnar ma ban san abin da zan ce ba <laughs> eh. a jama'a bari ni dan nurar da ku abu daya wannan ita kungiya ta amalgamated union of foodstuff and cattle dealers of nigeria our proudly feeding the nation fariyar mu shine mu ciyar da kasan nan sannan mun ce no tribalism no partiality no discrimination no religion to saboda haka abin da nake son wannan gida mai albarka boa ku sani da kuma duk wanda ya zo ya halarci wannan guri ya sani ƙungiyar nan ba ta yare ɗaya ba ne ba ta addini ba ne ba na ƙabilanci ba ne ba na wani sashi ba ne ta dukkan 'yan najeriya ne ma'abucin kasuwanci misali yanzu mataimaki na na ɗaya ibo ne mr chris openyawo mutumin anambra ne sannan kuma chairman namu na ebonyi state pastor romi pastor ne ma in ka kawo magana zancen addini kuma shi ne chairman na ebonyi state to ire-iren irin wayannan muna da su da yawa a ƙasan nan kuma abin da nake so in lura da ku anan wannan yajin aiki da muka shiga mun shiga ne domin saboda mun yi mun yi mun buga gabar da yamma ko da arewa an kasa sauraron mu an kai mu ga bango wanda lalle lalle idan mun jiyo din ba za ta yi daɗi ba shi yasa sai muka ce to bari mu yi alert mu yi sigina ko a jiyo a saurare mu wannan shine manufar zuwa yajin aiki to saboda haka wannan kasuwanci da ake yi akwai ibo akwai yoruba akwai hausa akwai fulani babu kabilan da babu duk da zane nan da kuke gani a fuska ta kaman bayan gurji ko kankana idan na je can din sai a dauke da anya hausa ko ile hausa niwo to wannan abin shine baya da kyau kuma nan in ka tsaya ka duba akwai mutane inyamurai ne ibo ne za su tasa su zo su sai shanu ma su zo su sai awaki su zo su sai eh, wake da kankana da dankali da tattasai da shambo da kowane irin nau'i na kayan nan kuma su yi tafiya da shi ba wanda zai ci dan me za ka yi amma abin da yake damun mu su waɗanda ya zamanto ake cutar da mu a yankin nasu tare da su ake cutar da mu din to saboda haka ya kamata ya zamanto wannan dan wana um, uh, igwe ya lura da wannan a kan cewa najeriya nan wazobiya ce sannan kuma ita wannan kungiyar ma wazobiya ce kowa yana ciki kuma duk abin da ya shafi kasuwancin mu shine ya kamata ya zama to da kudu da arewa da gabar da yamma duka 'yan najeriya ne mu haɗa kai domin saboda yau idan na zama na ɗauki tirela ɗaya na tafi da shi an karɓi kuɗi naira dubu ɗari hudu da hamsin naira dubu ɗari biyar yaya za a yi in je in ce na ci riba naira dubu biyar a dubu ɗari biyar sannan kuma mutanen kudancin nan namu su lura kayan nan fa idan mun dauka mun kai ma bashi ne fa muke sayar musu bashi ne wallahi sai ga mutum ya zo da jan tadi daga jiran wandonsa a ɗauki shanu na naira miliyan biyar miliyan shida miliyan goma a bashi ya je ya sayar tukuna ya kawo karshen ta ma wannan kuɗin ma sai dai a zo a yi ta wallahi tallahi da su ba za su biya ba akwai wanda za ga ya ci miliyan goma sha to saboda haka ai du yarda ce da irin tausayawa da kuma neman a zauna lafiya da kuma kowa mu cuɗe ne cuɗe ka inda za mu ɗauki wannan dukiya ta mu ba su bashi su je su sayar tukuna su kawo kuɗi wani su kawo wani kuma su cinye wallahi in nan ne ba za a yi ba sannan kuma wannan dukiyar da za mu sai anan ko la'ada ba za a bi ka bashi ba ba yanda za ka je ka sai saniya guda goma a ce an bi ka la'adan saniya daya ko la'ada ba za a bi ka ba lantana bashi ka je ka sayar ka kawo amma idan muka je dan saboda soyayya da yarda da sauransu da dan saboda mu zauna lafiya da su sai mu dauka mu sayar musu bashi karshen ma kuma kuɗin kamar inda na faɗar da ba za su su zo su biya ba to wannan idan an tsaya an duba ai mu dinnan abin tausayi ne ba za mu ba mu nuna musu kiyayya ba sannan akwai wayansu wanda za su zauna a cin za su aiko kuɗin su a saya a tura musu shin yadda ta wuce haka to saboda haka a lura a nan wannan abu ba muna yin shi ne don saboda bangaren abunan kasuwanci ne ba mu bangare kowane ah, yanki ba amma abin da ya fi satar da mu shine kamar inda na nuna na gaya muku da fari kashe mana al'umma babu gaira babu dalili amma <clears throat> kafin mai nisa bari in dan yi muku tsokaci wannan kisan gilla da kaga ana yi ya biyo bayan set of guda uku wannan shine zai zama na hudu wannan rashin tsaro da kai gani yana faruwa a arewa maso gabas idan ana jin tsoro yau dina a zo a kama ni zan faɗa ba abin da zamu ji tsoro da aka ce wai ko muna jin tsoro faɗan wani abu ko a kar mu ji wani abu abin da ya shafi insecurity shi yasa ba ma son mu yi involve din kanmu a ciki da yawa amma tun da an kai bango dole ne mu mu tunatar da ainihin shugabanni kan cewa kifi na ganin ka mai koma abin da yake faruwa a arewa maso gabas yobe da borno da adamawa set up ne wani abu ne wanda aka kunsa shi ana so a yi takitan cimma wani guri sannan kuma abin da yake faruwa arewa maso yamma wani setup ne wanda ya zama to aka shirya shi kin tsatsa don saboda a cimma wani guri su ne a raba mu da ilimi a raba mu da kasuwanci arziki mu da dabbobi a raba mu da shi a raba mu da noma komi ma araba mu zama matsiyata wanda bamu da komi sai dai mu samu abin nan daga NGO a lura da wannan gurin dalilai na shine ni dan Borno ne ni haife min garin Bagani a Kuka local government a Borno state yaya za a yi ya'yan da mu muka muka halarci daurin auren uwarsu ma wani makiyayin akuya ne wani makiyayin shanu ne wani makamin kifi ne wani dan noma ne a ce ta gagari gwamnatin najeriya shekara goma sha biyu sannan kuma idan aka tsaya aka duba shin farkon abu na su waye ne suka zo suka yi belin ainihin shugaban su bayan an kawo ainihin abu na abuja sannan shin na da ake kwashewa mala'iku da shanu a ce sun tashi sama ko kuma aljanu ne wanda aka ce sun shiga karkashin kasa jami'an tsaro na farin kaya aikin me suke sannan jami'an duk wani wanda ya kamata ya lura da wannan me yake sannan kuma wannan kisan gillan da aka yi mana a insas ko bera ba a kama ba shin mutane sun zama aljanu ne ko kuma mala'iku ne sun shiga karkashin kasa shi yasa duk jaman tsaron najeriya nan ba su gansu ba sannan kuma wannan wanda aka yi a insa na sasa ko bera ba a kama ba a lokacin da muka shiga yajin aikin nan shin su sun fi karfin doka ne ko kuma nan ɗin an riga an halaka mu ta bangaren dukiyarmu da arzikinmu da ilimin duk an na shi nan an kwashe yau arewa masa yamma misali mutum yana da naira miliyan uku an zo an kama dan uwansa ko kuma shi ko wani nashi an shiga da shi jeji an ɗora masa miliyan bakwai ko miliyan takwas akuyar kaka ne tinkiyar baba ne kwanukan uwar gida ne da sauran tarkaji a hada a hada a hada a je a kai naira miliyan uku a jiyar wannan wurin ya tashi daga aiki an riga an tsiya ta wannan gidan kwata-kwata to wannan ana bin daya bayan daya daya bayan daya wannan nan bai isa kuma shikenan sai aka kirkiro wani abu wanda ya zama to a yi musu kisan gilla to saboda haka dalilin me yasa hakan take faruwa kurum a arewa a kudancin kuma kisan gillan akan 'yan arewa ina son wannan amsa a wajen kowane hukuma saboda haka najeriya yau talaka fa wallahi an yi kusan kai shi bango saboda haka muna kira da babban murya ga shugaban kasa da kuma duk wani wanda yake jami'an tsaro don allah su yi kokari su ceto kasar nan muna musu addu'a ta fatan alheri allah subhanahu wataala madaukakin sarki ina tawassuli da dadaden sunayenka ka tunatar da wayannan mutane hakkin da ya rataya na 'yan najeriya wuyansu don saboda su kare a maganan wanda ya tambaya akan cewa shin me yasa aka janye wannan yajin aiki ko kuma wani dalilai ne ko an samu an ba mu wani katon ambulan ne ko kudi to alhamdulillah mun gode Allah na gode maka wannan yaro Allah ya maka albarka da kai wannan tambaya a gaban al'umma da kuma gaban duniya zan yi magana billahi azim na rantsar wanda numfashi na yake hannun shi tun daga 2010 daga 2008 mu muka kai dukkan gwamnatin tarayyar najeriya nan gwamnonin 36 da kuma fct abuja da isa da General na 'yan sanda da gwamnatin shari'a ni na maka su a kotu akan wannan jangali har aka zo aka bada judgment akan cewa haraji inda zaka dauka ka inda zaka sauke kabiya yajin aiki da muka ja 16 february 2010 rashin biyayya ga dokan kotu shi ya kai mu wannan yajin aiki matan lagos suka ce za su tube tsirara haifuwan uwarsu za su je gidan gwamnati shine dalilin fashola ya kira ga alhaji haruna zai zama shaida na lokacin shine chairman na maltop kuma shine chairman na amalgamated na lagos state da shi muka je gaban fashola muka zauna muka bayyana masa ga dalili ga dalili ga dalili ya ce daga wannan an ɗauke tun daga wannan kuma in ka tashi da sai dai yan kuci ku bamu na ba mu fiye wata to amma nan ɗin har yanzu ba su bi dokan kotu ba akwai wayanda muka kama a loɓan yake da suna katsina ala an kawo shi mrs binta murtala iyaku lokacin ita ce babbar kotu babbar alkali a makodi ita ta yi judgment kuma ta ɗaure wannan mutanen har shekara biyu biyu masu wannan kuɗin karban wannan kuɗin to dokan kotu ne ba ta aiki ko menene to saboda haka ni wallahi sun matallahi billahi azumi tun daga farkon wannan ko fiwa wata wannan ban taba karban dan jangali na sa baki na ba sannan kuma zuwa bila da muka yi tun daga shi yahaya a bello gwamnan jihar kogi har zuwa wajen cibab asab da muka je babu wanda ya bamu naira goma abinda zai hana ni rantsuwa ruwa kamar inda kuka bamu wannan an wannan shine zai zama cin hanci ko an bani kuɗi to ku boa ma kun bani ruwa gashi na sha har da gashi mil 5 na ci amma ban san shi ba bani da kuma sha'awan cewa ni dinnan wani har zai wani abu wanda zai rude ni da kuɗi don saboda in cutar da al'umma mu ko kuma a matsayin shugabanci da nake yi din har in karbi wani don saboda a cutar da shi wannan dalilai shi yasa wasu inyamurai ko kuma wasu suna cewa Muhammad Tahir is critical man ina ce masa I'm not critical man I'm simple man but come with your truth ka zo da gaskiya in kana tare da gaskiya muna tare da kai amma in dai wani rashin gaskiya ne to insha Allah bari in ga maka yaro mai tambaya ka tambaya Alhaji Muhammadu Badama na Lagos akwai wayanda mutane ogire sun kawo kuɗi naira miliyan goma a akan cewa in bar su su yi aikin su a kowane sati daya za su bani kudin sati daya in je in ce na ce naira miliyan goma ba za mu kwanta da shi a kabari ba abinda Allah ya rani har zuwa yanzu ba wani kudin sati wanda zai rude ni kuma tafiyar nan ba ni kadai na je ba Allah ya sani duk wanda muka je da su abin da zai hana mu rantsuwa shine fara wata da aka babu saboda haka wannan idan kana tunanin sa nan din ka bai tsammani bi Allah ta Allah bai taba jarraba ta kuma Allah roƙon Allah Allah kare ya jarrabe ni abin da zan karbi wani abu dan saboda in cutar da wanda nake wakilta daga karshe dukkan waɗanda suka zo dinnan ina muku fata na alheri Najeriya nan tamu ce. Da waɗannan bayanai na shugaban ƙungiyar da Dr. Muhammad Tahir za mu dakata a yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin manyan baƙinmu Dr. Comrade Muhammad Tahir da Madam Kristi Dan Fulani Sunkur da Alhaji Haruna Muhammad Ilyasu sai Dr. Garba Abadi shugaban hukumar wayar da kan al'umma ta ƙasa sai ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar ke cewa ku kasance tare da mu makon gobe domin ci gaban shirin. Mu huta lafiya. a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Yau muna tare ne da wani babban bako wani babban malami a nan. Malam ko za gabatar da kanka? Sunana Ismail Bello Usman. Ana ga kana sana'a ne na eh, magunguna haka na gargajiya ga sunan daban-daban ina aikin gwamnati ni ina aiki ne a jami'a ina koyarwa sannan kuma wannan sana da nake yi na ba da maganin gargajiya na gaje shi ne gun mahaifina abinda kuma yasa ina aiki kuma ina ba da maganin da na gada saboda yanayin da maganin gargajiya yake a nan musamman najeriya da ma afirka za ka ga a sana'ar maganin gargajiya zama wani kamar wani abu na shirme da damfara za ga kowa ya tashi zai ce shi zai ba da magani ko yana da wasu irin aljanu ko wani abu wanda shi yasa kake ga likitocin zamani suka rena sana'ar bayan akwai lalle sana'a ce wato cikakkiya kuma sana'a ce da take da ƙwararru da ɓangarori da dama duk da cewa ina aiki a jami'a na koyarwa na samu mahaifina fiye da shekara hamsin yana ba da magani kuma tun kafin allah ya mishi rasuwa ya horar da mu tun da gado ne mun fi shekara ashirin akan abin da muke kuma shekara kamar goma da ya wuce akwai lokacin da muka yi kokarin wato inganta maganin ya zama cewa an da shi kamar na zamani shi yasa za ka ga ana ba da shi da kati ana amfani da awon asibiti muna yin bincike kamar yadda duka jami'ai suke bincike duk wanda ya zuwa mu tattara bayanansa sannan mu tantance bayanai sannan mu ba da magungunan da muke bayarwa. Ko ganin cewa mutane da yawa za su yi mamaki an ji maganin gargajiya kuma gashi kai malami ne na jami'a. Kamar yaya kake haɗa waɗannan ayyuka guda biyu? bangare a jami'a akwai ilimi wato na hada magunguna na zamani kamar pharmaceutical studies to akwai kuma a department of pharmacology shi ma department ne wanda yake wato nazari akan tasirin itatuwa da irin sinadaran da ke ciki da suke tasiri akan kiwon lafiyan bai dan adam ni memba ne na jami'ar jos doni bincike da za a yi ko kuma wani taro da za a yi wanda takardu ne wanda za a rubuta su da turanci wanda farfesoshi ne da masana kimiyya za su rubuta to yawancin masu ba da magani za ka samu ba sa jin turanci su ba su je makaranta ba to in aka ana musu samina ko bita akan ba mu dama mu kara bincike don mu masu fassara su fahimce shi yadda ya kamata su fahimce shi da yare. kamar na kalli kamar yanzu wannan ofishi naka kayi babban ofishi ne gashi kusan hawa biyu zuwa uku ne nake gani kamar menene ba ka sha'awan ko kuma mene karfafa maka gwiwa wajen ganin cewa ka mai da hankalinka karfinka ta wannan sana'a akwai lokaci wato wannan sana'a mun ɗauke shi taimakon al'umma ne akwai lokacin da aka fada matsala kamar a nan jihar plateau na tashi tashin hankula ya zama cewa wasu daga wani bangare ba sa iya zuwa wani bangare saboda za ka samu waɗannan kiristoci ne waɗannan musulmai ne sai zama cewa ko da akwai asibitoci mutane ba sa zuwa sai zo kuma yaɗu da bayan wannan crisis din wato tashi hankali ake yi mutane babu kuɗaɗe a hannunsu ko da suna son je asibiti ba su da yadda za su yi su karbi magani sai zama cewa maganin da muke ba ne muka lura mutane na karuwa suna tururuwa saboda suna ga saukinsa kuma suna samun biyan bukata to sai na ga cewa akwai lokacin da rana ɗaya mu karbi mutum da mutum misali ashirin da a sati su biya ke basu alhamis da juma sai mutanen suka yi yawan da sai an kara kwanaki har ya zama duka satin ana bayarwa sai zama cewa a rana ɗaya za ga sama da mutum ɗari ɗari da hamsin shi ya sa mun ƙara ma'aikata a lokacin ma na je na nemo injunan awo da sauransu mu dinga tantance magungunan mu sannan muka yi rajista babba wanda idan muna da matsala akwai asibitocin da muka da gwiwa da su idan muna da matsala za mu tura musu feshe idan kuma feshin din bai gamsu ba zai dawo wannan dai a takaice wato mun gane cewa idan maganin yana da sauki kuma yana ana samun biyan bukata mutane na karuwa shi yasa sai muka bude babban cibiya gode gware mana. shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da salaman abo da ya daidaita sautin shirin ni sale shehu ashaka nake cewa mu wuni lafiya to a gaida malam sale ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.